Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Yahya Usman amma kuma an fasani na da Malam Yahya Makaho. Cikakken dan arewa ne ni kuma mai kishin al'umma a musamman mutane marasa ƙarfi. A wannan yana daga cikin dalilan da suka sa duk lokacin da wani abu ya faru wanda al'umma suka koka, ko da ni abun bai zama sanadiyar kokawa na ba sai in ji na ya ɓaci. saboda komai muna yin sa al'umma ne a ina so ne in yi magana akan abin da ke faruwa a ƙasar mu a halin yanzu game da wannan cuta da ta zama man duniya a alaƙaƙai kowa ya sani mu arewacin najeriya ko kuma najeriya gaba ɗaya tun kafin corona mutane da dama suna rayuwa a cikin haƙuri ne ba a cikin jin daɗi da kuma walwala kamar yadda sauran kasashen duniya suke yi ba amma da hakan da labarin cutar da kowa ya je ya tsorata aka yi amfani kuma abin ya shiga jikin al'umma ya kuma samu muka yi biyayya ga dokar da ta zame ma mutane dole kuma suka bi wanda a halin da muke ciki yanzu tun mutanenmu na marmari tun mutanenmu na sha'awa har abin ya zo ya fita kowa gashi kuma gwamnati bayan tsara mutane da ta na tsawon lokaci ta kasa taimaka ma kowa da komai jihohin da suka yi kokarin taimako musamman jihar da nake da na san abin da ya faru taimakon da aka kawo don a yi baiwa al'umma masu rauni sai aka kwashe aka ƙara ma masu karfi karfi wanda ni na san gidajen da aka kai ma buhunan abincin da ya wuce guda goma goma da katan ɗin taliya bala adadin na san wa'inda aka bai mu akalla buhu uku uku na san masu biyar biyar talakawan kuma masu rauni wasu gwangwani hurhuda aka ba su ma kuma su suka fi bukata wa'incin da aka ba wa'incin buhuna masu yawa an ba su ne kawai saboda suna da hanya ko kuma gwamnati na ganin suna da amfani a gwaninta ba kuma abin da ya kamata kenan ba a matsayin gwamnatin siyasa da aka tara mutane aka bi su gida-gida kwararo da sako da lungu aka roƙe su da su zo su zaɓe su suka zaɓe su wannan abu ya zama abun mamaki matuƙa musamman ga duk wanda yake da tunani da kuma kishi da sanin gaskiyar abin da yake faruwa a jihar mu kaduna wannan abu bai ma kowa daɗi ba sai dai mutanen da abin ya shafa ma'ana suka sami ingantaccen tallafin da ya dace su kam abin ya masu daɗi sun kuma fito sun nuna ma duniya suna jin daɗi A kan kunne na wani mara tsoron Allah wani mara adalci wani mutumin da ya fi kowa renin wayo a duniya ya fito yana faɗa a kafar sadarwa cewar an raba ma mutane indomi katan ɗaya da taliya da shinkafa loka goma goma ranar da na ji na yi da na sanin kunna wannan rediyon don bai ma kamata in ji maganar ba kwata-kwata da na gama ji na yi tunanin ya Allah ya isa na ga dubban sha ba na yi tunanin in zage shi na ga diddai ya riga ya gama da ni saboda ni ya mu ma ni kuma ko na ko me zan faɗa akan sa yanzu ba zai ji ba dan haka kawai sai dai na kashe rediyon na ce na godiya ga Allah amma kuma na ce Allah ya saka min saboda shi kaɗai zan faɗa mori to ina so in yi magana akan wakilai da suke da suke biyayya mawa shugabanni ko kuma na sama da su don gudun kar a sumbule su daga kan kujerunsu ko kuma a yi masu kafar angulu da wata dama da suke ganin za ta iya amfana su ko za ta taimake su da sani duk wani abu ko wata dama da za a yi amfani da ita don a musguna ma mutane suka goyi baya to yadda yanzu mutanen yanzu suke zagin gwamnati ba a masa adalci su sani haka wata ran za a waye gari da su za a zagi wasu shugabannin su ma su ce wa'ancan shugabannin ba sa ma mutane adalci saboda babu wani wanda zai dawwama akan mulki ko uban waye shi na rantse da girman ubangiji ko ka mutu ko kuma Allah ya sauke ka kana kallo wasu su hau su ci gaba da yin abin da suka ga dama kamar yadda yanzu kai kake yin abin da ka ga dama wannan yana daga cikin dalilin da yake zubar ma 'yan siyasa da dukkan shugabanninmu na arewa mutunci ganin babu wani kishi da suke da shi na gaskiya da gaskiya sai dai son zuciya da raina ma talakawa hankali kowane lokaci shugabanninmu suna kallon talaka da kiki bai san abin da yake ba wannan abun bakin ciki ne abun haushi ne da takaici ya kamata su sani da wa'inda suka ilimin boko da wa'inda ba su ilimin boko ba akwai hankali da Allah ya halice su da shi wanda duk abin da za ka yi masu na rainin hankalin nan ko na rashin mutunci sun san rashin mutunci kai masu da rashin adalci babu yadda za a yi shugaba bai mutunta ni ba in mutunta shi wallahi ko shi ne shugaban duniya gaba daya in baka san mutunci na ba baka isa in san mutuncin ka ba karkarin hukuncin da zaka iya dauka akai na shine a waye gari ka ce babu ni ka kawar da ni to kai kuma ka yi shekara dubu in ka isa dan gidanku na san duk abubuwan da nake magana akai din nan ba a kai na aka fara ba kuma ban ce komai ba akan abin da yake faruwa babu wani wanda ya isa ya hana ni in yi shiru akan abin da yake faruwa kuma ni mawaki ne da nake yin wakar fadakarwa. waka faɗakar wannan da kuke gani aje ta zan yi a gefe in koma in ci gaba da gaya ma mutane gaskiya musamman shugabanninmu saboda ni ba dan siyasa bane mawaki ne na fadakarwa. ban ce dole ɗan siyasa yi da ni ba ko me ya mallaka ba na so arzikin Allah ne yake ba da shi shekara ta talatin da wani abu yanzu haƙora na duk wanda ya gani ya san ina da haƙori talatin kuma ba ku san yadda aka yi na rayuwa don haka rayuwar da ni a baya Allah ne ya bani kuma shi zai ban dama in ci gaba da rayuwar da nake yanzu ba na son komai a gurin kowane mutumin da baya mutunta mutane ni ina son mutumin da ya san darajar mutane don haka yanzu za mu fara tsokaci akan gwamnati har yanzu ba ma cewa komai amma za mu fara za mu ci gaba da amfani da baiwar da Allah ya bamu da harshen da muke amfani da shi na irin wannan sigar da nake magana da ita yanzu za kuma mu ci gaba da amfani da sigar baiwar da Allah ya mana na faɗakarwa a cikin sigar nishaɗi bi iznillahi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh